يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العشرين دبيو قواتن ربيع الثاني باين زر من الله صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara 1438 ya daidai da watan yin albashi 20 ga watan 1 2017 a karatu cikin halin masail muna nan dab da ƙara littafin ke bi iznillahi ta'ala Domin mun tsaya barkashin kaunin uh, musannif rahimahullah wa man qata'a an-nafilata 'amdan aw taraka minha rak'atan aw sajadatan a'abaha abadan wanda yanke nafila da gangan ko ya bar raka'a da gangan ko sujjada da gangan to sai ya sake ta har abada ana bin shi bashi wa man tanahada fi salatihi mana wanda ya ajiyan numfashi a cikin sallah to fala shay'a alaihi ba komai akan shi illa an yantuka bi hurufin sai don ya furici da wasu haruka a lokacin sai alizum ta mai hukuncin magana ke to nan mu tashi ke to sai ce a cikin matanin wai ba sahal imamu idan imam liman ke na mantuwa bi imma ragi au ziyadatin ko kari imam sai mantuwa ya kari ko ragi sabbaha bihi ma'amunu. to su mamura su mai tasbihi da ce subhanallah wannan matsala ke har su mai subhanallah wa idza qama al-imamu min rak'atayn to idan imam ya tashi zuwa daga a biyu ya raka biyu kun yi tahiya sai tashi to fa fasabbaha bihi kuma ka mai tasbihi to kuma bai dawo ba to fa in fara arba in ya riga ya rabu da ƙasa har da ya miƙe ka mai tasbihi bai dawo ba to fattabi'u shi kenan ka bi shi don an bi shi zuwa ƙarshe kenan za a yi sujjada qabla salam saboda ne an rage tahiya to shi ne malam zai mana bayani wannan matsalolin to sai ce wa anna man tanahada fi salati ai akhraja nafasahu wa akhraja nafsahu nafasahu ke nafasahu ba'da muddati ma muddatin huznan aw ilmaman aw khashyatan la yalzamuhu shay to yanda ajiyan ajiyan numfashi akhraja nafasahu wanda ya fitar da numfashin shi ba da muddati ba da muddatin bayan dan mudda imma zama huznan saboda me bakin ciki wani ya bakanta mai rai sai ajiye numfashi awon nan ya ce ilmaman abin zama ilaman ilaman shine mai kenan raɗaɗi amma ce ilmam shi gangamewa ke ilaman in ta kunu alamuna fa innahum wuri wa ma ta ta'lamun ilam ne raɗaɗi. wani abu yana mai raɗaɗi a jikin shi sai numfashi ko ajiyar rai au khashiyatan ko kuma dai saboda tsantsan tsoron Allah ya karanta aya da take tsoratarwa sai ya ajiyar numfashi kuma akwai ayoyi da yawa da suke tsoratar da mu to sai dai rashin lura da ayoyin ko rashin fahimtar ayoyin sai a karanta a wuce amma magabata sun kasance wannan ayoyi suna musu tasiri misali abin da zai shafi aljanna ko wuta ko jahannama ko radadin azaba to nan ayoyi suna da tasiri yau mana ƙulu li jahannama halim talat ran da allah bai ce ma jahannama kin cika to ba wannan ayon ta isa ta tawar ma da hankali amma an ka san me yake fara ran da ba ce ma jahannama kin cika to ga lissafin yanzu da ni za a cika jahannaman ko ba ni shine tambayan ki ina ciki ko ba na ciki وجيء يومئذ بجهنم za a zo da a ranar tana linzami linzami dubu saba'in kuma tare da kowane linzami akwai mala'ika dubu saba'in linzami daya mala'ika dubu saba'in kuma total number na linzaman dubu saba'in to kan karanta wannan ya yi sai sa ka kai a jin zuciya mana mala'ika mala'ika biliyan hudu suke jan jahannama ke biliyan hudu da kuma mala'ika mala'ika miliyan ɗari tara mala'ika mala'ika miliyan dari tara da kuma nawa biliyan hudu ko in ka karanta alhakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun da sannu za ku sani a kwanan duwa ka ce da sannu za ka sani a yi maganan jikakkiya ce sun makalla saufa ta alamu kalla ta alamu na ilmal yaƙin latarawunnal jahim da kun ga jahim to bai ruwan ayin za ta tarar ma da mumin yankali da wannan ali ibn fudail haka karanta mai ruwan ayin su mai latarawunnal jahim sai babu sumimme to ba gairu wanda ayoyin su ne za su saka ka ajiyar numfashi ba su nan daban daban daban daban ce huzu fa'ulu ku kama shi kuma kukumi summa aljahim sallu sannan ku babbaka shi da wutan jahim to ba gairu wanda za su saka ka ji tsoro har ka iya numfashi ko kai kuka mai tsawo ma to kai aje numfashi saboda khashiyatan tsoron Allah to duka wannan la yalzamuhu shay'un ba abin da ya lizumci ka ba komai li'annahu mithla tanahmuhi daruratan ce domin kwatankwacin wannan kaman <clears throat> gyaran murya ne don darura kuma gyaran murya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma alibu rabi talib kuma bai komai ba wal buka'i khashyatan kuma ya daidai da kuka na tsoron Allah ka karanta aya ka yi kuka a ciki to nan ba rizinta maka sujjada la qabla salam la ba'da salam ce illa an yantika bil hurufi amdan to sai dai wajen ajiyar numfashin sai kai furici da wasu harufa da gangan harufan sun fita da gangan to fatattulus salatu a nan yake cewa to sallan ta bashi hina idin a lokacin saboda ya zama kamar magana ne da gangan li'annan nutqa bil hurufi kalamun domin mutuki furici da kalmomi mutuki da kalmomi wanda ana cewa kalam magana ce to kuma asali Allah ce wa kuma lillahi kwaniti ku tsaya gaban Allah kuna masu shiru cewa in kana galabatan kamar amma rinjaye ka ne kukan ya rinjaye mutum ko ajiyar numfashi ya rinjaye mutum au sahwan ko koma da mantuwa har mutum ya iya fitar da wasu harufa to sahati salatu sallan ta inganta to tun da lokacin akwai magana da yake kariya akan sallah wa ba'a da salam sai mutum ya sujjada da salam ta ce wa tarkala alaihi salatu wassalam hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin da imam muslim ya rawaito kisan muawiya ibn al-hakam sulami ce inna hadhihi salata la yaslu fiha shay'un min kalamin nasi lokacin shi yana sallah ne ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yayi atishawa sai yi ne ya eh, alhamdulillahi to kai ne za ka ce mai za ka ce mai yarhamukallahu wannan babu komai to shi ya ji wani sahabi ya yi atishawa kuma ce alhamdulillahi to shi kuma sai ce yarhamukallahu to a ƙarshen sallan dai annabi sallallahu sai wasallam ce yi mai magana a sallah shi wancan sahabin bai ce alhamdulillah bai ce shi ba ne domin shi daman magana ne irin na sallah alhamdulillah daman kana faɗi kowace raka to shi ba mai inkari ba wanda kama inkari ne mai ce yarhamukallahu kuma banda yarhamukallahu ya sake wata magana da to annabi sallar ce inna hadhihi sala lalle wannan sallan la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas wani maganar mutane ba ta inganta da magana sallah ba ta inganta da maganar mutane to gaba alhamdulillah kuma ba maganar mutane wani aya ce ta qur'ani to innama huwa tasbihu da ake a sallah ana tasbihi kuma guraren da kake tasbihi a kaman gurare nawa kenan uku zuwa hudu guri na farko gurin da ake tasbihi bismillah guri na farko da kake tasbihi a sujjada ba shi bane guri na farko da kake tasbihi ba ruku'u bane guri na farko gurin du'a istifta Allahu akbar subhanaka allahumma subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka guri na farko kenan da ake tasbihi to wani tasbihi yanga ne wani sai cewa ana yanga cikin sallah wai an yi kabbar ma Allahu akbar wai sai yanga unzu billahi to manzo Allah ne yake yanga kenan a'a maganin ta girma wa? manzo Allah ne yake yanga da sallah ko sabon manzo Allah kenan sallah sallah to kaga wannan maganar ba ta yi bane ka bi tsoron Allah ka daina fadi wannan maganar in kuma ka ce sai ka faɗa to yanzu kana cima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutunci iyakaci kawai ke domin waye sunanta haka manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta kuma duk wanda zai yi yana yi ne ko da wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to gurin farko kana tasbihi a du'a ul istifta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan Umar ibn al-Khattab shi ma yazo in yi kabbara shi kan ma bayyane ke kamar da muka karanta a sahih muslim شيء بيني سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك إنما هو التسبيح تقول ربي هنا أنت كرنت السروري أكو تسبيحي كمن سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى كو إنك كرنت سورة النصر فسبح bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba umarni ake baka fasabbih kai tasbihi ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli to sannan sai ka gangara ruku ta kana ce subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh ko kuma kana subhana rabbiyal azim wa bihamdihi to sannan ka gangara sujjada ma gidan tasbihi shi ma in irin na rukuhu subuhul quddusun rabbul mala'ikati war ruh ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi innama huwa tasbihu wat takbiru sallah tasbihi da kabbara kuma ka duba jinsin bari su suka fi yawa kowane motsi allahu akbar a kabbaran farko allahu akbar in za ka sun kuwa allahu akbar dagowa ne kawai na sami Allahu liman hamida man za ka tafi Allahu akbar in ka dago Allahu akbar in za ka dago Allahu akbar wa qira'atul qur'ani da kuma karatun qur'ani wannan ita ce sallah tasbihi kabarbari karatun qur'ani to ce wa annal ma'muma lalle ma'mum yusabbihu bil imami tanbihan zai ma imam tasbihi yaushe kake tasbihi don ka faɗakar da shi tambihan lahu za ka faɗakar da imam idan za da fi salatihi idan ya yi ƙari a sallah Auna ƙasa ko kuma ya rage to lokacin shine mamu zai ma imam tasbihi subhanallah li hadithi abi huraira radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم أمر في الصلاة إذا ونا بيساميك أصلى فالتسبيح للرجال تسيكن شيء سوما ذا سي تسبيحني والتسفيق للنساء sannan tafi kuma na mata ne mana wannan mun karanto shi kwanakin bayan amma hadithin sahal bin sa'ad ne sa'idi da imam bukhari ce babu ma yajuzu min at-tasbihi wal hamdi fi salati lirrijali babun da yake nuna maka abin da ya halatta na tasbihi ko na alhamdulillahi kana cikin sallah amma ga maza shine hadisi na 1201 na 1201 ke hadisin sahal ibn sa'd nisa'idi ce annabi sallah alaihi ya fita ya sulhu tsakanin bani amr ibn auf lokacin sallah yi sai bilal ya zo gurin abubakar radiyallahu anhu sai ce an tsara manzan allah sallallahu alaihi wasallam hubisan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam an tsare shi a can wajen sulhu ya tafi ma mutane sulhu to lokacin sallah ya kuma basu bar shi ya taho ba to za ka ma mutane limanci sai ce na'am in tun in kun so sai bilal ya tara sallah abubakar ya ci gaba da sallah sai ga kwatsam annabi sallah sallah ne ya zo yana ta tsara sahu har tsaya a sahun farko to tunda yanzu uba kwata-kwata ya zo shi ne manzo allah sallah sallah dole uba yana ƙarƙashin manzo allah ne sallah sallah sai sabbin suka fara tafi sahal ibn sadi misali ce tadruna mat ya ce huwa tasfiku suka ba fara buga tafin hannunsu to abubakar baya wani a sallah to dole sun yawaita tafi sai ga me yake faruwa sai ga shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa idan nabi sallallahu alaihi wasallam fi saffi ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana baya abubakar yana gaba to shi na kokarin ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma fa shara ilaihi makanaka yana mai shara ci gaba ci gaba ci gaba farafa abubakar ne dai sai abubakar ya raba hannun fahamid Allah ya gode wa Allah sun maraja alƙahƙara sai ya dawo baya da baya fatakaddama annabi sallallahu alaihi wasallam fa sallah annabi sallallahu alaihi sai ya ci gaba da sallah to a cikin sai ke gaya wa sahabbai a kai abubakar ne yasa ka ci ka dawo bayan na umarce ka ci gaba cito ai bai dace ba ga ibnu abi kuhafa yi sallah gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku kuma sahabbai me yasa kuke tafi ce ai wannan tafi na mata ne sai yake gaya musu ce duk wanda abu ya same shi a sallah yayi tasbihi tafi wannan aiki ne na mata mana mace ce ana mata limanci sai imam yayi mantuwa to kaga yanzu bara ta bude baki ta ce irin yaren mata a san yaran mata su ya bambanta da yaran maza na maza masha Allah za ka samu kowanne da irin wanda Allah ba shi to su kuma na mata su siririya ce to yana yiwa muryar ta kasance ta fitin imam tana wannan subhanallah sai kasance kuma shi ke nan limamin kuma sai dai je sake alwala ke ya wanke abin da ya fita daga cikin shi ya je sake alwala sai aka hana su yi magana sai dai su yi tafi فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء tafi na mata ne tasbihi na maza to ba kenan namiji sai ma liman tasbihi subhanallah wa annahu idza qama al-imam ila thalithatin to matsala ta gaba idan imam ya tashi zuwa raka'a ta uku tarikan al-julusa yanzu ya bar tahiya ke kuma tahiya tana daga cikin a malikiya sunnoni masu karfi da in an bar su dole sai an yi sujjada qabla salam to sai bar zaman tahiya yusabbihu bihi al-ma'mum to shi ma mu zo mai tasbihi yace subhanallah to fa in raja'a in imam ya dawo qabla mufaraqatihi al-ardh kafin ya rabu da kasa mana kenan hannaye suna kasa da burin shi zai miƙe kenan zai ce subhanallah to ce fal'amuru amru zahirun al'amarin a bayyane ki yanzu bai kara komai ba ke li'annahu la a alai ba komai anan yawon kore zai tashi kenan ya ce subhanallah kuma ya gane me ake nufi da subhanallah to sai dawo ya zauna fa in ha kamar ya riga ya rabu da kasa har ya miƙe sun mai tasbihi amma bai dawo har ya miƙe hatta saƙalla ƙa'iman har sai da ya zama a cikakken mai tsayuwa istaƙalla ƙa'iman har ya miƙe kuma kuka mai tasbihi bai dawo ba to shi kenan tabi'ahul ka kai ma mu kawai sai ka bi shi duk da cewa yanzu imam ya yi kuskure amma kuskuren anan za a yi gyara shi sai ka bi shi a ƙarshe wa sajada ma'ahu qabla salami sai ka yi sujjada tare da imam qabla salam saboda me za a yi qabla salam linuqsanil jisatil wustaniya to ba wani lokaci yana gaya maka jirsa a sajida wasu gurare na gaya maka sajada ba sajada kamar yadda ya faɗa ɗin nan jirsatul wustaniya jirsa ce zaman tsakiya ya bar shi to zaman tsakiya ko zaman sunna ne sannan karanta ta ma sunna ce ya bar zama sannan kuma wata shahud ya bar hiya to nan kaga ya nakasa sunnoni sai ya sujjada qabla salam tun da nan ya riga ya miƙe zai zama sujjada qabla salam li hadith al-mughira ibn shu'ba saboda hadithin al-mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين idan ɗayan ku ya miƙe da a biyu falon mistatin maƙa'iman bai riga ya miƙe a tsaye ba to fal yajlis ka zauna kawai to ban ka zauna babu komai a kanka ke wa mistatin maƙa'iman qa'iman amma ka riga ka miƙe a tsaye to fala yajlis to karka dawo ka zauna ka ci gaba wa sajada sajadatai sahu sai kai sujada na mantuwa to sujadar mantuwa ne za ka yi kenan Ka nan ce bai gaya maka wani irin sujada in sai kaga gurin malamin fikihu ne za ka fahimci wasu irin sujada ne zai ga kenan fikihu na kara ma hadisi sharhi ke wa in istatamma qa'iman fala yajlis wa sajada sajadatai sahau sai kai sujadar mantuwa to ne kai sujada qabla salam ke to amma da ka miƙe sai suka ma tasbihi kuma sai ka gane sai ka dawo tun ka dawo kai yi tahiya zai zama za ka yi sujjada ba da salam saboda ƙarin sai wanda kai daga matsalan biyu ne amma salin hadisi ce kar ka dawo kawai ka ci gaba in ka ci gaba sai zama sujjada kabla salam tun da daman tahiya ce tahiya kuma na iya gyara ta amma kuma sai mutum ya kuskure sai dawo ya yi kuskure akan kuskure sai sujjada ba da salam alhadisu rawahu ahmad wa abu dawud wa ibn majah sai ce wa hadithu abdullahi ibn buhaina sannan ga hadithin abdullahi ibn buhaina hadithi ne mashuri shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya bar me zaman tahiya to a ƙarshe sujjada shi ma qabla salat hadithin zulyadaini shi ne ya sallama daga raka'a biyu wannan kuma ya tashi ne daga raka'a biyu to shine ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam salla annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla fa qama fi rak'ataini sai ya tashi daga raka'a biyu ya manta da ita ya ba sai nike zuwa raka'a ta uku kin fa sabbahu bihi to ma mu sahabbai da suka ma annabi sallallahu alaihi wasallam tasbihi fa ma ba shi kuma sai zarci bai dawo ba falamma faraga min salatihi to lokacin da ya kara sallar sajada sajadatai sai sujada biyu mana ya sujjada biyu sujjada mai kenan qabla salam saboda an tauye tahiyakin muttafaqun alai wa siyaqu lin nasa'i ya ce wannan siyakin yadda ya kararo maka hadithin nan haka imamun nasa'i ya kawo wannan shine wata ce matsalar da malaika mana na mantuwan imam to wa qala rahimahullah wa in jalasa imamuka fil ula أو الثانية فقم ولا تجلس معه وإن سجد واحدة وترك الثانية فسبح به ولا تقم معه mana nan gurin da ka saba ma imam duk da cewa shi shine ka bi imam amma kuma akwai gurin da ka saba mai to in jalasa imamuka fil idan imam ya zaura. a an farko gurin da ba a zama sai imam ya zauna awi thaniyati ko a ta biyu imam ya zauna to lokacin kuma ba bata cika ba to faqum wala tajlis ma'ahu kai zaka tashi ba ka zauna tare da imam ba ya zauna an farko to ka tashi ba ka zauna tare da shi ba wa in sajada wahidatan wa taraka thaniyata sai kawance da ɗaya ya bar ɗaya da biyu ne to sabbih bihi za ka mai tasbihi shi yanzu ya yi da ɗaya kuma sai tashi ya ce wala ta kun ma'ahu ba ka saba mai imam ba za ka tashi tare da shi ba illa an ta kafa abda ruku'ihi sai don kana jin tsoron zai je kulla ruku'u raka'an gaba to fatba'ahu yanzu sai ka bar naka ka bi na imam to kuma tun da shi ya bar sujjada yanzu akwai wannan raka ba ta yi ba ke wala tajlis ma'ahu zalika ce kuma bayan haka ba zauna in ya zauna ta hiya kai ba ka zauna tare da shi ba la fi thaniyatin wala rabi'atin ko raka'a ta biyu ko ta hudu shi sallan shi yana ganin ta cika amma bata cika ba fa idza sallama in yi sallama fa zid raka'atan ukhra badalan min ar-raka'ati allati alghaytaha sai ka sake kawo ta raka daya a maimakon raka da ka wurgar tunda wancan raka babu sujjada babu sujjada guda daya to wannan raka ba ta yi ba za ka wurgar da ita sai ka kawo ta daban bayan kana mai gini mana za ka gina yanzu kana da raka biyu sai ka kawo ta uku ta hudu wata tasjudu qabla salam sai kuma ka yi sujjada qabla salam wa in kuntum jama'atan to in kuna da yawa cikin masallaci imam din kun mai tasbihi ya bar sujjada ɗaya bai dawo ba fal afdalu an tuqaddimu wahidan yutimmu bikum to mafifici shi ne zuwa kusa wani ya cika muku sallar mana yanzu ko sau imam ke yanzu ba mai biyayya ba ke ba yake nan ke nan ba ko ina ake ma imam biyayya wa idza zada al-imamu sajdatan thalithatan wata matsala da in ya kasance ya kara wata raka'a a wata sujjada babban ta uku a can ya yi daya ne ce ba raka bi shi ba a nan kuma sai ya kara ta uku ya yi sujjada ta daya biyu ya mance sai ya kara ta uku to nan shi ma ce fasabbih bihi ba ka mai tasbihi subhanallah wala tasjud ma'ahu kuma ya ce ba za ka yi sujjadan tare da shi ba tunda ƙari ne kuma ƙarin a bayyane ki matsala ta wata daban wa idan kama limamu ila khamisatin idan imam ya tashi zuwa raka'a ta biyar kuma babu sallah mai raka'a biyar to tabi'ahu man tayaqqana mujibaha to wanda yake ganin cewa tabbas tabbas yanzu daidai ne sai ya bi imam yanzu masallaci zai kasu kashi biyu kenan ko to wanda yake ganin lalle imam yana kan daidai ko raka'a ta hudu ce a gurin shi to sai ya bi imam ko kuma yana ganin cewa a imam ya wurgar da wata a ce ka wata to sai ya bi shi au shakka fihi ko kana kokonto yanzu raka ta uku ne ko ta hudu ne ko ta hudu ne ko ta biyar ne kana kokonto za ka bi imam to wa jalasa man tayaqqana ziyadataha wanda kuma ya tabbatar da cewa ƙari ne yana da yaƙini akan an je raka ta biyar ne to shi zai zauna zai zauna ya jira imam har ya zo ya gama sannan a yi sallama tare da shi ya ce fa in jalasal awwalu in na farkon ne ya zauna na farkon shi ne da ke da kinikin. shi kuma sai zauna alhali kuma yana da yana yaƙinin cewa raka'an nan daidai ne to wannan sallan shi ta baci wa qamat thani shi kuma na biyun da ya tabbatar da ƙari ne shi kuma sai bi imam to shi batalat salatuhu sallan ta ɓaci to zai zo mana bayanin wannan da wani larabci kuma da banki zai zama ita ce matsalan kusa da karshe ke daga wannan din sai ga sallama limamu kabla kamali salati yanzu ke dan an yi karatu guda biyu yana ruwa insha Allah mun kare hallul masail ke da fata Allah mai gima da kuka datar da mu fi dunin akhira subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na farko akwai abin da ya shafi lahad a sunna ce mantacciya to amma kuma da yamin ta'ala an fara aiki da ita annabi sallallahu sallama an yi mai lahad ne sannan kuma sahabbai suna wasiya ilhabu li lahadan kaman saru na biyu waqas ce shi ma mai lahad sannan kuma sun ya tubali a toshe wannan ramin wa ma suniya bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kamar da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu da muka dauka wancan satin likafani to likafani kamar da Aisha radiyallahu anha take cewa an yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama likafani cikin fale-fale guda uku to wannan shi ma ta sunna ce mantacciya maza da mata duka daidai daidai kamar da kama annabi sallallahu alaihi wasallama to haka nan ma namiji za a mai haka nan mace. to daga cikin sunoni mantattu wanda shekarun baya cancan za ka samu ana kokarin aikatawa amma zuwa yin wannan lokacin kuma abin ya canja wannan sunan shi ne in an ma mutum rasuwa ba ne zai ciyar da mu ba ba ne zai ciyar da mu ba ba daga gidan shi za a fito da ti da biriri ba kamar da ake a yanzu a da ba haka ake ba za ka samu ana turo da abinci ne daga makota domin ta ce sunna abdullahi ibn ja'far lokacin da aka kashe baban shi ja'far annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isma'u lil ali ja'farin ta'ama fa innahu qad atahu al-amru yushghiluhum isma'u li ali ja'farin ta'ama ku yi abinci ko makota ku tura ma iyalan ja'far ba ba abinci a tura musu kuma suwa za a tura ba ku masu zaman makoki ba an ka zauna lokacin shan tiya ka koma gidanka ka sha ya lokacin cin abinci ya yi sai ka koma gidanka ka ci isma'u li ali ali ja'farin ta'ama kuma iyalan ja'far abinci kaga mutanen gidan kawai ake taimaka musu da abinci ke domin mutuwa ta zo musu fa innahum qad atahum amrun yushghiluhum al'amarin da ya shagaltar da su barin dora tukunya ya zo domin nan ba za su iya dora abinci ba shi kenan makota su yi abinci su tura musu da shi hadisin abu dawu da tirmidhi da ibnu majah suka rawaito shi to ga kenan sunna shine makota su tura da abinci gidan rasuwa sabanin abin da ake a yanzu na me na yin abinci na dafe-dafe a gidan da aka yi rasuwa yawancin gidajen yanzu an yi rasuwa sai ka duba ba bambanci da gidan biki da gidan rasuwa ba bambanci gidan rasuwa ne amma zai zama gidan biki kamar da kafare suke bikin mutuwa to mu mun dawo yin haka to sai da wannan sunna ce da lalle lalle ya kamata abinda iyayenmu da kakanninmu suke a da to lalle wannan aikin nasu duk da cewa lokacin su karatu bai yawa ba to amma kuma suna aiki da ne suna aiki da wannan sunnan mun kuma gashi karatun ya yi yawa kuma ba ma aiki da wannan sunna to da wannan kenan yadda sunna ta zo ke to yanzu kuma mun ɗauki taruwa a gidan mutuwa sai zama kamar shi ne sunnan alhali kuma malamai suna cewa irin wannan zama da muke yi zama ne na bidiya zama ne na bidiya da wannan jarir bin abdullahi al-bajali yace kunna nara al ila ahalil mayiti mayyit su sahabbai suna ganin a zuwa taro a gidan da aka yi rasuwa wa sun'ati ta'am sannan a zuwa ta yin abinci minan niyahati yana daga cikin kukan mutuwan da manzon Allah sallallahu alaihi hana. to yake kenan sai zama ka zo ka yi taziya daman taziya shine ne kawai ka yi addu'a addu'a ga wanda ya rasu da kuma hakuri da shi wanda aka ma rasuwan wannan kawai ta ce taziya ce kama inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma tasbir wal tahtasib don kai wannan nan kai ta'ziya ke ko kuma kai addu'a irin annabi da annabi sallallahu alaihi wa Abu lokacin da ya rufe mai ido Allahumma kfil fulan واللهم اغفر لفلانا وارفع درجته في المهديين وخلفه في أقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافصح له في قبره ونور له فيه kuma da hausa allah gafarta mawa ne ko allah gafarta mawa ce allah ya nawara mata allah mata ka shi kenan kayi me kenan da kayi taziya dama addu'a ake bukata to shi kenan sai ka tashi ka yi na ka tashi ka tafi gurin da za ka tafi amma mafi yawanci kaga an zauna yanzu zaman zama ne na hira kawai ba wani abin da zai nuna maka mutuwa aka a gurin zama ne na hira yan kwallo suna nasu yan kasuwa suna nasu yan siyasa suna nasu to bana zai mutu tsoron allah kan yi wannan sunnoni allah mai gina da kuka batar da mu fi din lahira sannan daga karshe muna kaddamar da saziya ɗaya daga cikin makotan masallaci wanda aka mai rasuwa الله مجمع دوكاكا وغاطا تامتا إرشي ببترسو اللهم اغفر لها وارفع درجتها في المهديين وخلفها في أطبها في الغابرين واغفر لنا ولها يا رب العالمين وافصح لها في قبرها ونور لها في السلام عليكم ورحمة الله إيه. to ask you a quick question later a nan ba kwarjalle wannan kwarjalle duka suna kashi a cikin fiki ce kwarjalle da habda wasu abubuwan da amma fale-fale ne kai guda uku fale-fale guda uku mana da aka ɗaure mutum al'aura da shi babban ke na farkon da zai shiga jikin shi shi ne a matsayin kwarjalle ke amma shi kwarjallen ya zo zai rufe ne gaba daya don kuma ya kasance gajere ne aka sa shi gajere na farkon kenan to na biyu na uku to sai zama na farkon shi ne kwarjallanki amma sani kawai fale-fale ne guda uku allahu kamar mutum ya je taziya wani gari daban to shi ma duka dai akwai gargajiyancin da muke mutum wani mai rasuwa ya ka samu daga gurare daban-daban duka yan uwa da yaran shi da ya aurar da ban cewa na ya rasu kuma sai ta na jaka ta ce ta zo gidan rasuwa to idan kasance akwai wannan dole su suna bukatan yau abinci yin abincin da aka ma makauta bai isa ba to kaga imma ko ta ta yi taziya kawai ta tashi ta koma yau ta yi taziya Allah ba wa ne Allah ba fata ma wani tashi ki koma garin ku to nan zai rage conjunction da kuma cikowa da ake a gidan janaza da ma matuƙa ce to a sai ta zo ko ba ga wacce ba ana ta mata waya ba ta zo ba rana na ɗaya rana to zai zama dole gidan yana cike sai zama kamar gidan biki ke to ko ba mutum ya je wani gari daman taziyan dai shi ne mai addu'a to mutum ya yi taziya addu'a ya tashi dawo to sai dai ya kasance abin ya shafe shi ne lalle lalle na da bukatan ko wanda za su zo su mai taziya to kaga lokacin zai zama nashi da banki to wannan dole sai mun abin ya riga zama jinin jikinmu to kuma kafin a ce an daidaita shi an saita shi to sai a hankali Allahu alam a na farkon kenan da yau hannun shi yana kasa yau yana ya dago kenan kafin ya tashi da kawai sai koma ya zauna amma har ya dago kafan shi ko hannun shi ya fara tashi to shi kenan sai ya zarshi allahu alam alaikum to shi ma wannan ba sunna ba yana daga cikin taimako da muke amma kuma ka duba ba taimako ba ne na sunna taimako ne na bidiya shi ne mutum sai kawo buhun shinkafa gidan da aka yi rasuwa wani kuma sai kawo jarka jarka na man gyada wani kuma ya kawo su kokomba su carrot a gidan me a gidan rasuwa to kaga ya ce a yi biki ke ka'ida shi ne ka dafa abin da za ka dafa a can sai a kawo musu iya bukatansu su iyalan gidan tun da ce isma'uli ali ja'farin ta'ama ku yi abinci zuwa gidan ali ja'far mana dangin kenan da lalle lalle suke gidan ba za su yi abinci ba to don nan taimakon kenan ba taimako bane na sunna ce wai buhun shinkafa ya sauko gidan da ake rasuwa a dafa abincin a can a iya kama su gidan da aka yi rasuwa iya iyalan ke ko kuma da kuka zauna za ku karbi taziya ko makota ne da lokacin shan shayi yayi ko ma gida ka sha yau tsaba ne tun da marayu ne in baba ne ya suka ga yanzu an bar marayu ke to bayan an gama abin da aka gama to za su dinga fuskantar kalubale kuma na kayan abinci ba ga maimakon ka kai abincin da zai musu wata a salwantar da shi a kwana ɗaya to ka jinkirtar da buhun shinkafar taka sai ka bari bayan an gama duk abin da za a gama sai ka tura musu da shi to ga wannan shine taimako na sani to amma taimako kuma zai kasance a rana ɗaya kawai je a salwantar da buhun shinkafa sannan bayan haka kuma abincin da za su ci ma sai gagare su to ga kenan babu fikiwa gurin Allahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك